ɗaya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, daidai da shida ga watan Jun, shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida. Wannan shi ne kaset na sittin da tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad, wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya islam athani Allah ubangiji ya ji shi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da manhaji da tsarin addini da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da al'amuransa na ainihin ibadoji da yaƙe-yaƙe da zamantakewa da ciniki da dukkan abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ibn qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai malamai suna mashi jinjina dangane da wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kayan aikinsa a lokacin da yake aikin hajji a ƙasar makka Allah ɗauki sarki ya saka mashi da alkhairi mun fara bayani a darasin da ya gabata dangane da gabar da malam ya kulla faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi da'idaini gaba mai bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da bukukuwan idi guda biyu karama da babbar sallah a inda muka fara jin bayanai dangane da haka za mu tashi a inda yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yakhruju mashiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana fita zuwa filin idi ne da kafa sai dai kafin mu je da nisa akwai wani tambihi game da wata matsala da ta faru a karatun da muka yi a baya din bayan da muka tashi a nan a wani daga cikin 'yan uwa masu sauraron karatun yi mini ainihin tambihi akan wata magana da na yi dangane da cewa a sallah ƙarama manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana cin dabino wutiri uku ko biyar ko makamancin haka kafin ya tafi sallar idi dangane da sallah babba kuma ya kasance yakan bari har sai ya dawo ya ci daga naman layyasa. wannan dan uwa sai ya ce na taɓa faɗa ya taɓa ji na faɗa wata rana cewa hadisan da suka zo akan haka ba su inganta ba gaskiya saboda Allah har yanzu nake faɗa ni ban taba tuna na faɗi wannan magana ba ba ma yake na faɗa amma ko da na faɗa to a yanzu ina cewa wannan magana kuskure ce tabbas hadisai sun inganta game da haka shi yasa zan karanta mana akalla hadisi kwaya ɗaya daga cikin littafin sunan Tirmidhi dan mu ji nasoshin da suka zo game da haka din a takaice wannan littafin tuhfatul ahwazi ne sharhin sunan tirmidhi na al-imamu ainihin wato abu abdurrahim al-mubarak fori abdurrahman al-mubarak fori Allah ya gafarta mishi wannan shine mujalladi na biyu na littafin sharhin sunan tirmidhi daga cikin wannan mujalladi a cikin shafi na ɗari hudu da talatin da shida a cikin inda malam tirmidhi ya ce babu ma ja'a fil akli yawmal fitri qabla al khuruj babin da yazo akan bayani akan cin abinci ranar karamar sallah kafin fita filin idi malam tirmidhi ya ce حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبه an abdullahi ibn buraida an abihi qala abdullahi dan buraida daga baban shi buraida to dan khasib sahabi Allah ya kara masa yadda yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la yakhruju yawm al hatta yat'ama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance baya fita ranar ƙaramar sallah har sai ya ci abinci wala ya ta'amu yawmal adha hatta yusalliya sannan ya kasance baya cin komai ranan babbar sallah har sai yayi sallah qala al-imamu tirmidhi yace wa fil babi an ali wa anas a wannan babi na bayani game da cin abinci ranar sallah karama da babba akwai hadisi daga aliyu da kuma anas na aliyun har ila yau Tirmidhi din ya fitar da shi da shi da Ibn Majah da isnadi wanda yake da'ifi riwaya Anas dan Malik kuma ita ce ta Bukhari wadda ta zo da lafazin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yaqdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wanda al-Imam al-Ainihin wato Bukhari ya fitar da ita ina fata mun gane wannan qala Abu Isa حديث بريدة ابن, الخس... ابن حسيب الأسلمي حديث gharibun malam tirmidhi yace hadisi nan na buraida hadisi ne garibi to tirmidhi idan yace hadisi garibi kadai ya shiru mu kiyaye wannan yana nufin hadisi ba'ifi da tirmidhi da zaila'i da al'imamu zahabi duka suna yin irin wannan istilahin in suka kawo hadisi suka ce gharibun kadai ba su hada da lafazin sahihi ko hasanun ko wani abu ba to suna nufin hadisi garibi to anan zaka iya cewa kenan Tirmidhi da kanshi ya raunata wannan hadisin amma hadisi ne ya inganta zamu zo mu ci wa qala muhammadun malam muhammadu dan isma'ila bukhari kenan yace la a'rifu li thawab ibn utba ghayra hadha al wancan mutumin thawabu dan utba mai riwaya daga abdullahi dan buraida malam bukhari yace ban san yana da wani hadisi ba sai wannan وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا da dama daga cikin malamai sun ainihin wato ce yana da kyau mutum ya fita gida ranan ainihin sallah karama bayan ya ci abinci wa yustahabbu lahu an yaftura an yuftira ala tamri ana ganin mustahabi ne ya ci dabino wala ya ta'ama yawmal abha hatta yarja amma ranar babbar sallah kar ya ci abinci sai ya dawo wancan mutumin da aka ce sawab ibn utba hadisin shi kwaya ɗaya ne kaga akalla kamar ka ce kenan wato yana da alamar ba a san waye shi ba ibn hibbana ya ambace shi a cikin littafin as da shi da al-imam al al-imam az-zahabi ya yayi kokarin layyana shi cewa mutum ne mai rauni da shi da ibn adiyy amma idan ka hada maganganun su gaba daya kamar da su mala albani suka yi sai a ce to mutum ne da yake ainihin wato a maqbulun haka wannan ya ambata ibnu hajirin a cikin taqribut tahzib hadisin fil jumla ya inganta al-imam al-albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya inganta shi musamman riwayar da al-imamu ainihin ibnu majah ya fitar domin bayan wannan riwaya ta bukata al-imamu tirmidhi akwai riwayar ibnu majah a cikin littafin mishkatul masabih wanda albani ya ta hakiki a cikin lamba ta 1440 ya tabbatar da ingancin ainihin wannan riwaya ina fata mun gane wannan jama'a to za mu ɗan ji wani sharhi ƙanƙani daga shi malam Abdurrahman al-Mubarak Fori a inda ce, qawluhu hatta yata'ama bi fatihi al-aini ay ya'kula qala al-muhallab ibn abi sufra innama ya akulu yawmal fitri qabla al-ghadwi ila salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ci abinci ne ranan karamar sallah kafin fita filin idi li Allah ya zinna ya zunna zannun dan kan wani mai zato ya zaci cewa anna siyama yalzamu yawmal fitri ila an yusalli salatul eid wani ya ɗauka cewa ana ci gaba da yin azumi ranar sallah har sai an yi sallar idi a'a don kasancewa da zarar gari ya waye ɗaya ga watan shawwal to baki ya buɗe wa hazal ma'ana ma'adumun fi adha wannan yanayin babu shi a ranar babbar sallah dan daman ita azumi bai gabace ta irin na ramadana ba wa qala ibn qudama al hikmatu fi dhalika anna yawm al fitr haruma fi siyamu aqaba wujubihi cewa ranan sallah ranan karamar sallah to azumi ya haramta bayan da ya wajabta saboda ana so a tantance iya kwanakin azumi don haka aka hana a yi azumi kafin rana ɗaya ko biyu kafin ramadan aka hana kuma a yi bayan ramadana kuma gane jama'a ƙarshen shawwal 28 27 kai tun ma daga in ya raba ba a son yin azumi don ka iya iyakance iya kwanakin azumin su ne ibadar haka ranar ɗaya ga watan shawwal haramun ne azumi to don a tantance wannan yanayin shi sa aka ce da zaran gari ya waye sai a ci abinci domin azumi ibada ce ta musamman da Allah ke bautar da mutane da ita kamar yadda malamai suka ce tana daga cikin ibada tark ku kalla da kyau ku gani babu abin da mutum yake da azumi sai dai barin abin da ya saba yi cin abinci da ainihin hulɗa aure da mata da sakin baki da makamantansu su ne asalin ibadar to Allah kaɗai ke da ‘yancin ya bautar da bayi ta irin wannan sigar hana su cin attayyibat hana su yin mu'amala aure da ya halasta musu Allah kaɗai ke da wannan ‘yancin ina ba ta man jama'a ya kamata mu fanci wannan daga cikin kuskure irin yadda iyaye suke idan yaro ya laifi a hana shi abinci bautar da horar da bawan Allah da yunwa hatta dabba bai halasta ba Allah ne kadai ke da wannan hurumin da haka ga babu wata doka da za a kawo ta hanyar kiyasi a ce to idan kayi laifi kaza to kai kafaran azumi sai in akwai nassi qur'ani ko hadisi karara da yace wanda ya kisa ta kuskure ko wanda yayi zihari ko wanda yayi rantsuwa ko wanda yayi bakance ko wanda yayi kaza ya rama ko ya, wanke zunubin ko ya, ainihin kashe kaifin laifin ta hanyar azumi babu kiyasi akai mun gane wannan karkashin haka to shi ne sai ya zama Allah cikin hikima sai ya tsara dokar cewa kwanakin da ke kafin azumin kada wanda ya sake ya jona su da azumin haka kwanakin da ke bayan azumin su ma kada wanda ya sake ya jona su da azumin ya zama akwai wato bambance tsakanin kwanakin ramadana da kwanakin kafin shi da kuma kwanakin bayan shi don haka da zaran gari ya waye ranar ɗaya ga watan shawwal to wajibi ne kowa ya ci gaba da cin abinci kar ma a samu yanayin da da safen nan mutum zai ki cin abinci don kar hakan ya ci gaba da yin kama da ramadana ina ba ta mun gane wannan hikima jama'a shine sai malam yake ci gaba da cewa a ya ci gaba da cewa a can gaba bayan da ya wasu maganganu sai ya ce a wa fi riwayat ibn majah hatta yarji'a sorry mu kuma dan baya yace wujuha fastahabba ta'dil al-fitr idhar mubadara ila ta'ati Allah wa imtisali amrihi fil fitr ala khilaf al-ada dan haka aka ce wajibi kowa ya saurin cin abinci a matsayin da'a ga Allah sabanin ranar abinda aka saba na wata guda na azumi wal adha bi khilafihi ala ma fihi min istihbab al fitri ala shay'in min udhiyati ita kuwa ranar babbar sallah ta saba wa ranar karamar sallah saboda mustahabi ne lalle mutum ya ci abinci daga cikin ainihin wato layyasa bayan an yanka yace wala ya ta'amu yawmal adha hatta yusalli fi riwayat ibn majah hatta yarji'a har sai ya dawo ba a filin idin ba kenan waza da ahmadu fa ya'kulu min udhiyati al-imam ahmad ya kara a cikin riwayarsa da cewa sai ya ci daga naman layyarsa warawahu abubakar al-asram bi lafzi hatta yudhi a riwayan abubakar ibn al-asram shi kuma ya zo da lafazin cewa har sai an yanka layyar ma'ana zaka iya ka ci daga wani abu amma sai layyarka ta riga ta kwanta an yanka ta kaza fil muntaqa wan nail haka yazo a cikin muntaqal akhbar da kuma nail al awtar wa fi riwayat al bayhaqi fa ya'kulu min kabidi udhiyati sai mutun ya ci daga hantar layyasa kaza fil um, fi ummatil qari haka yazo a cikin ummatil qari wa rawahu ad-darqutni fi sunanihi wa zada a cikin littafin sunan na al-imam ad shi kuma ya kara da cewa hatta yarji'a fa kula min udhiyati yakan dawo sannan ya ci daga ainihin naman layyasa sai malam mubarak fori yace wahiya ziyadatun sahihatun sahaha ibn al-qattan kama fi nasbir raya wannan ƙari na cewa sai ya dawo gida kuma sai an yanka layyarsa sannan ya ci daga wani ɓangare na layyar yace wannan ƙari ne ingantacce wanda ibn al-qattan ya inganta ta ka karanta littafin nasbur raya na al zailai ina fata mun gane wannan Da sai mu kingara kasa da yake cewa qawluhu wa qad istahabba qaumin min ahli al-ilmi Allah yakhruja yawm al-fitr hatta yata'ama shay'an wa yustahabbu lahu an yuftira ala tamrin qala ibn qudama yace ibn qudama al-maqdisi yace la na'lamu fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilafan ba mu san wani sabani game da wato mustahabbancin gaggauta cin abinci da safe ranar karamar sallah ba intaha magana shi ta kare wa qadra ibn abi shayba an ibn mas'ud at-takhayyur fi amma ibn abi shayba ya ruwaito zabi da aka samu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wa anin nakhai aidan mislahu haka daga ibrahimun nakhai irin wannan fatawa wal hikmatu fi istihbab at-tamri lima fil hulwi min taqwiyatil basr alladhi yud'ifuhu as sawm me yasa aka ce a ci dabino ce saboda abin da ke cikin zaƙin dabinan na ƙara ma ido ƙarfin gani saboda raunin da ido ya samu cikin azumi dan ƙarancin cin abinci wali annal hulwa mimma yuwafiqul imana saboda kuma abu mai daɗi Ya yi kama da imani halawatul iman ka sai a ci dabino mai daɗi daɗi na Allah ba dadi artificial ba ba sigawa ina fata mun gane wannan jama'a saboda halawatul iman wa ya'lu bihil manamu wa huwa aysaru min ghairi kuma saboda ainihin wato bacci yana daukewa in ka ci dabino kar ka tafi masallaci kana gengedi saboda kwana da kwanaki ana ta tahajjudi ana ta qiyamul laili ana ta neman laylatul qadari to akwai nauyin bacci da yawa idan mutane don ka ci dabino da safan nan sai ka ji ka wasai dama kun ji karatun sunna kenan ko ana laka taba jira wannan katin babu sai altafan sunna Allah ya kara malaman sunna gafara da da daukaka yace wa huwa aisaru min ghairihi kuma yafi wani abu wanda ba shi ban karancin nauyi saboda kuma kwanakin da aka yi ba a ci abinci ba in ka zo da safen nan ka take cikinka to za ka iya a masallacin idin nan sai ka yi zawo ina ba ta mun gane wannan saboda wajen kwana talatin ba a taɓa cin abinci da rana tsaka ba tun ka zo ka ci wani abu mai nauyi ka ga mata sun yi tuwon sallah kai ta ɗiba ko an soya naman kaji kai ta ci ko ka ɗibi zoɓo ka cika cikinka to babu mamaki kafin a dawo idin nan sai ka nemi wani nearest bush ka juya abin da ka cikin cikinka zai rikicewa to da ka sai ka ci wani abu mai sauƙi da zai rike maka cikinka ba za ka ji yunwa ba zai baka karfin lafiya ba za ka ji rauni ba kuma zai ainihin wato biya maka bukatar cewa baka tafi da baki bushashewa ina fata mun gane wannan sai yake cewa wa min samma stahabba ba'du tabi'ina annahu yuftiru alal hulwi mutlaqan daga nan ne aka samu wasu tabi'ai suka ce babu laifi kana iya karyawa da duk abin da yake mai zaki kal asri kamar zuma rawahu ibn abi shayba an muawiya ibn qurra wa ibn sirina wa ghayrihima ibn abi shayba ya fitar da wannan riwaya daga waɗannan tabi'ai وروى فيه معنى آخر عن ابن أبي أون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول an tambayi ibnu abi aunin game da haka yace saboda yin hakan yana tare fitsari haza kulluhu fi haqqi man yaqdiru ala zalika wannan fa in kana da iko ne wa illa fa yanbaghi an yuftira walau ala alma'i in baka da ikon dabino to ko ruwa ka samu sai ka sha li yahsula lahu shabahun fil ittiba'i dan ya zama ka samu kwatan kamantakekeniya da bibiyan tsarin da aka ce ayi ashara ilayhi ibn abi hamza yace wa amma ja'aluhunna wutran dan me aka ce ka ci kwaya uku ko biyar ko makamancin haka fa qala al muhallab sai muhallab yace fa lil isharati ila wahdaniyati llahi ta'ala dan ishara zuwa ga dayantaka Allah Allahu wutrun wa kadhalika kana sallallahu alaihi wasallama yaf'alu fi jami'i umurihi tabarrukan bidhalika kadha fil fath kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi kullun a cikin al'amuransa yana son yin wuturi. haka yazo a cikin fatul bari in ji malam mubarak fori wala yat'amu yawm al-adha hatta yarji'a ay fa ya'kulu min udhiyatihi in kana lahu udhiya kama fi riwayati ahmad wannan yana faruwa ne cewa wanda zai bari sai ya dawo ya ci abinci daga layyasa to sai in yana da wadatar yin layya وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير inda عند في عيد الأضحى بمن له ذبه Alimamu ahmad ya keɓanta cewa wanda ya zama mustahabbi gare shi ya jinkirta cin abinci har sai an dawo sallah babba shine mutumin da ke da layya da zai yanka wal hikimatu fi ta'khir al-fitr fi yawm al-adha annahu yawmun tushra'u fihi al-udhiya abinda yasa ranan babbar sallah kuma aka ce ka jinkirta cin abinci saboda an shar'anta layya wal aklu minha an kuma shar'anta ci daga layya din fakulu min hako wa at'imul ba'isa shuri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha da haka aka shar'anta mutum ya zama cin abincin shi na farko a ranan daga wani bangare ne na wannan nama na layya qala ibn qudama haka al-imamu ibn qudama al-maqdisi ya fada wa qala zain ibn munir ibn al-munir wa qa akluhu sallallahu alaihi wasallama fi kulli min al fil waqti al-mashru'i cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru ne a cikin waɗannan ranaku guda biyu a lokacin da aka shar'anta li ikhraj ta khassati bihima lokacin da aka shar'anta fitar da kyauta amin sadakar da take banci waɗannan ranaku me yake nufi fa ikhraj sadaqatil fitri qabla al-ghudwi ila salah ila al-musalla fitar da zakkar kono zakkar da kai an shar'anta ta ne a fitar kafin zuwa sallar idi da haka sai aka karrana shi da cin abinci shi ma kafin fita din wai kharaj sadaqatul udhiya ba da shi kuma naman layya ana fitar da sadakar da ke jikin shi ne bayan an yanka shi ma sai aka ce to mutum ya bar cin abinci sai an yanka dan ya zama a daidai lokacin da yake ci kuma talakawa ma sun samu rabansa daga ciki kamar yadda wancan ma da safe zai ci abinci talakawa ma su samu rabansa na abinci daga cikin duke shi ka ji hikimar ita ma ina fata mun gauna na jama'a to waɗannan dai sune bayanan da malam mubarak fori a cikin wannan ainihin babi na babu ma a fil akli yawmal fitri qabla khuruji a cikin littafin suna na al turmizi Allah ya samu dace na'am E, zai iya yi wannan wata hala ce istisna'iya hadisai ne guda biyu akwai hadisin da ya ce idan tasafa sha'abanu fala tusum na al-imam muslim idan sha'abana yayi rabi kar ku yi azumi da haka daga zaran an zo badar na sha'aban sha'aban 14 ga wata to bai halasta mutum ya kirkira azumi ya yi ba sai wani hadisi kuma da yace kar ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko biyu illa man kana alaihi sauman ya sumu bukhari da tirmidhi suka fitar da wannan sai wanda yake da wani azumin da ya saba shine wanda ya saba azumin litinin da alhamis ko azumin annabi dawuda ko azumin wata kafara da ya taho yana yi har ya kawo wannan lokacin ko wani azumi da ya kama shi wannan yana da damar yayi ko da yau litinin gobe talata ana sa ran ganin wata ko yau alhamis gobe talata ana sa ganin rangarin wata wannan zai iya azumin shi insha Allah wallahu ta'ala ala. sai mu koma cikin littafin Zadul Ma'adi a inda malam Ibn Qayyim al Allah ya gafarta mishi yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya kasance yakhruju mashiyan yana fita filin idi ne da kafa wal anazatu tuhmalu baina yadayhi da kuma sanda ana rike da ita gaba gare shi fa idza wasala ila musalla idan ya isa filin sallar idi nusibat baina yadayhi li yusalli ilaiha sai a kafa wannan sanda gaba gare shi a matsayin sutura sai ya salla yana mai fuskantar ta fa innal musalla kana idzaka fada'an a wancan lokacin filin sallar idin fili ne haka shararren fili lam yakun fihi bina'un wala ha'itun babu gini babu katanga wa kanatil harbatu tustiruhu a sutratahu ita wannan alharba wannan mashi da ake kafawa a gaban shi wannan mashin shine ainihin suturarsa haka al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi akan waɗannan ainihin masail wa kana yu'akhiru salatal Eid al-Fitr wa yu'ajjilu al-Adha ya kasance yana jinkirta sallar karamar sallah yana kuma ainihin gaggauta yin sallar babbar sallah sallar karamar sallah babu laifi a jinkirta ta zuwa tara ko karfe goma sanda hantsi ya daga amma sallar babbar sallah mustahabi ne a yi ta da wurwuri ƙarfe bakwai zuwa bakwai da rabi ya zama an riga an gama bil asafi shadid a garuruwan mu wannan daga cikin abin da ba a kulawa da shi da wuya ka samu wani masallaci mu dai a nan garin ko a garuruwan da muke kusa da su inda suke yin haka muna fata limamai su kokari su gyara wannan yanayi ya zama ranar babbar sallah to ayi kokari ayi sallah da wuri saboda akwai hidindimu kaga dai na farko mafiyan mutane ba su ci abinci ba sai sun je sun yanka layyar su ne za su ci sannan aikin yankan layyar da gyara ta da makamanta abubuwa irin waɗannan akwai sha'anoni da za su ɗauki hankalin mutane don ya zama sallar ba a yi ta da wuri ba zai zama an riga an ci wani bangare na lokaci kenan wanda ya kamata mutane su amfana da shi wajen yin waɗannan ayyuka wallahu ta'ala a'lam a takeice malam ya ci gaba da cewa wa kana ibn umara ma'a ashiddati ittiba'ihi lis-sunnah abdullahi dan umar da aka sani cewa yana da tsananin bin sunna abdullahi dan umar saboda tsananin bin sunna har wani abu yake wanda ake cewa ittiba'ul asar idan ya taɓa sanin cewa ga wani waje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin baccin rana a wajen to idan ya wuce ta wajen da rana sai ya kwanta a wurin ko baya jin bacci idan ya san ga inda manzon Allah ya taɓa yin fitsari sai ya je ya cire wandon shi ya tsuguna ko baya jin fitsari duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani abu Abdullahi dan Umar da ya zo wajen sai ya kwatanta baya ba yi da sassauci wajen bin sunna babban malami ne a cikin sahabbai wanda sanda ya mutu wani tabi'i ke magana yana cewa Umar sanda ya mutu baban Abdullahi an yi bakin ciki amma da sauki bakin cikin saboda ya mutu ya bar akwai wasu irin shi sahabbai wanda ba su gaza shi a nagarta da imani da sanin tsarin addini ba ya ce amma abdullahi sanda ya mutu an yi tsananin bakin ciki saboda bai mutu ya bar wani a baya irin shi radiyallahu anhuma to Abdullahi dan Umar duk da tsananin bin shi da sunna ya kasance la yakhruju hatta tatlu ash-shams baya fita zuwa filin idi har sai rana ta fito kamar kace karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 kenan ba a fita da asuba in dai ba wanda zai wani aiki na musamman ba kamar a ce jami'an tsaro da 'yan nako da 'yan agaji da masu shara da waɗanda za su yi wani aiki da za su gabatar wa al'umman da za su yi sallah to waɗannan babu laifi in ma sun kwana a wajen daidai ne misali a irin wannan yanayin da ake rayuwa alhamdulillah abubuwa sun fara gyaruwa a shekarun baya shekara biyu uku akan samu 'yan agaji da 'yan nako da 'yan kundin balan ainihin wato ustazai su je su kwana a filayen idi dan tsare filayen idin daga shedanu masu zuwa su dasa bamamai to kaga irin wannan aikin da suka yi su wannan ribati ne aikin alkhairi ne in sun gyara niyyar su Allah zai ba su lada muna fata Allah ya karbi Allah ya karbi ayyukan su ya ba su lada amma gama garin masallaci wanda sallah kawai za ta kai shi to kada dokin sallah ya sa ya fita daga asuba kawai ya ce ya wuce filin idi a'a sai ya dawo gida ya jira har gari ya waye ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa yukabbiru min baitihi ila al-musalla yana kuma yin kabbara tun daga gidan shi har zuwa filin idi na daga cikin sunna ranar idi ai ta yin kabbara ai ta daga murya ana kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko wasu sigogi daga cikin da suka inganta karanta littafin ahkamul idaini fi sunnatul mutahhara to wannan daga cikin sunna maza da mata da yara da tsofaffi da ustazai da almajirai kowa ya dinga yin nashi shi kadai baya daga cikin sunna a dinga samun wani zagi ko wani limamin kabbara ko wani zakiru yana ta faɗa ana amsawa wannan ba daidai bane baya daga cikin shari'ar sahabbai kowa ya dinga yin kabarbarinsa in ya gaji ya huta in ya dan yi fira ya gaji ya huta ya ci gaba da yi haka za a yi ta yi har kwanaki uku hadisan da suka zo cewa wai a dinga yin waɗannan kabarbari bayan sallolin farilla yadda ya zo a cikin tafan malikiya ba su da inganci ko misƙala ratin da haka ya ku limaman masallatai ku daina aiki da waɗannan hadisan za ka ga har yanzu limamai idan an yi sallah ta azahar ko la'asar wai sai su fara kabbara suna wa mutane cewa wai lokacin kabbara yayi sai ayi kafa sha uku uku kafa sha bakwai ko makamancin haka shikenan kuma a ci gaba da yawon sallah wannan ba daidai bane ana so ne ai ta yin kabbara har a je sallah a dawo ranar karamar sallah kenan ranar babbar sallah kuma za a yi ta yin kabbara har washe gari da washe garin washe gari da shagargarin wannan washe garin ma'ana da ranar sallah da washe garin sallah da ranar hawan daushe da washe garin hawan daushe kwana uku kenan da wuni hudu duk waɗannan lokutan yin kabar bari ne ina fata mun gane wannan da mutanen da ke zaune a Mina wanda suke ainihin aikin haji da waɗanda suke sauran garuruwansu musulmai ana so a ji an yawaita kabbara ko ina gari ya rude da kabbara na daga cikin sha'airun lahi a wannan lokacin Abdullahi dan Umar yakan yi kabbara tun daga gidan shi har zuwa filin Idi da haka na daga cikin kuskure kenan mutum ya fawwata wa kanshi wannan falalar ta hanyar yin surutu maras ma'ana ko kuma ma wani kawai ya ɓame kunnen shi da airfis baya jin komai sai kiɗa dirin dirin dirin dirin dirin yana ta jin muryar shaidan tsawon wuri wannan duka bala'i ne da fasadi Allah ya tsare mu wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan taha ila al-musalla manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya kai filin idin akhadha fi salati kawai sai ya fara sallah min ghairi adhanin wala iqamatin babu kiran sallah babu tayar da iqama al-imam al-bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi sun fitar da hadisi akan haka inda bukhari ya kawo hadisin jabir dan samura wanda ya bada labarin cewa ya yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sallar idi babu ikama babu kiran sallah wala qawlus salatu jami'a sannan ba a zuwa a ce a salatu jami'a ba daidai bane shi ma was sunna abin da yake sunna annahu la yuf'alu shay'un min zalika kar a aikata wani abu daga cikin waɗannan wala kiran sallah wala iqama ko kuma wani ya koma gefe ya ce as-salatu jami'a duk ba a yin wannan da zaran an taru ana jiran liman liman ya zo sai ya wuce gaba sai ya sai a miƙe ya daidaita sahu sai ai kabbara a ci gaba da sallah walam yakun wala huwa wala walam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idan tahau ila al-musalla da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi ba su kasance suna yin sallan nafila ba idan sun je filin idi qabla salati wala ba'daha kafin sallah ko kuma bayan sallar idi sai dai wannan magana akwai umumi a cikinta wanda ba haka yake shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas baya yi a matsayin shi na limami da zaran ya zo za a fara sallah bukhari ya fitar da hadisi akan haka babu salati qabla al-idi wa ba'daha da tirmidhi da al-imam an-nasa'i sun fitar da hadisi akan haka daga sabi abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda amma ya tabbata a cikin wato asar waɗanda aka ruwaito daga sahabbai daga abu huraira da anas da kuma tabi'ai irin su al-hasan al-basri sun kasance suna yin sallah tana fila kafin sallar idi ibnu abi Shewa ya fitar da waɗannan nasoshi ka karanta littafin muhalla ta al ibnu Hazmin al-zahiri dan haka babu laifi dan mutun yayi nafila a filin idi kafin zuwa liman jama'a mu kiyaye wannan babu laifi dan an samu sahabbai da tabi'ai suna yi abin da yake laifi mutum ya ɗauka cewa wannan sunna ce ta ainihin wato ƙabliya ga sallar idi wadda dole sai a yi da zarar liman ya zo sai a daina bai haƙi har babi yayi ya fitar da fiqhu daga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wani mutum wato falala alula cewa duk sanda yayi alula yayi sallah ya dinga yin sallah har zuwa sanda rana za ta zuwa ta fito yace sai ka kame daga sallah sai bayan ta daga lokacin hantsi kenan ko sai baya da cewa to ai yanzu lokacin hantsi ne lokacin yin sallah lokacin idi din da haka yin sallan nafila kafin liman ya fito ranan sallah an samu sahabbai suna yi wani lokaci a cikin riwayar da al'imamul bai haƙi ya fitar ila yau sayyidina ali ya zo zai yi sallar idi da mutane sai aka ce da shi Allah shiga gafarta malam ya amiral mu'minina ka ba da sanarwa ka hana mutane yin sallar nafila kafin ka fito sai ce a'a ba zan kasance daga cikin afara aitan ladiyan ha abadan iza sallawa haka imamu eh, amir mu'minina ali dan abu talib ya fada yace ba zan kasance daga cikin afara aitan ladiyan ha abadan iza sallawa sahabban nan malamai su abu huraira su anas malamai cikin tabi'ai su ainihin hasan al da makamantansu duka suna yi sallan nafila kafin zuwan liman wannan na daga cikin abin da aka yi watsi da shi gaba ɗaya mutane ba sa yi Allah ya jikan malam albani malaminmu Allah ya gafarta min shi da dadewa can wani lokaci ya taɓa yin wannan karatun a muciya mutane suka yi ta surutu a garin nan saboda karatu ne da ba a saba jin irin shi ba amma daidai ne jama'a karatu ne da yake da tabbas a cikin ilimi kar ka fara ainihin wato suka ko magana a kai in baka je ka karanta ba alal aqalli ka karanta waɗannan littafai A sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi da littafin Musannaf na Ibn Abi Shayba da littafin Ibn Hazm al-Muhalla Allah ubangiji ya sa mu dace wa kana yabda'u as-salata qabla al Allah sallallahu alaihi wa ala wa ya kasance yana fara sallah kafin huduba a sallar idi sai an fara sallah ake huduba fa yusalliya raka'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakan yi sallah ne raka'a biyu yukabbiru fil ula sab'a takbiratin mutawaliyatan bi takbiratil iftitah yakan yi kabbara guda bakwai a jere tare da kabbar harama yaskutu kulla baina kulli takbirataini sakta yakan yi ainihin shiru tsakanin kowace kabbara da wadda ke bayanta saktatan yasiratan dan shiru kankani haka kaman sakon goma zuwa sha biyar ko rabin minti walam yuhfaz anhu dhikrun muayyanun baina takbirat ba a ruwaito wani zikiri sananne da manzon Allah sallallahu ya ayyana a yi tsakanin kabbara da wata kabbara ba bayan dai kabbara harama to za a yi zikirin da aka saba na du'a istiftah to daga nan sauran kabarbarin babu wani zikiri da aka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wa cewa ana yi tsakankanin waɗannan kabarbari walakin bukira an ibn mas'udin annahu qala sai dai an ambata daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa yahmudullah wa yusmi alaihi a godewa Allah ai wa Allah yabo a ziga Allah wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa kuma ayi salati ga manzon Allah ko yana yin salati ga manzon Allah shi Abdullahi dan Mas'ud din kenan Allah ya kara masa yadda sai dai wannan ka kalla to yanzu aikin wani sahabi ne kuma muka kalli tsawon lokacin da ke tsakankani da wuya mutum ya iya yin waɗannan abubuwan a natse zakarahul khallad al-imam Abubakar al-khallal shi ya ambaci wannan a cikin masail dinsa wa kana ibn umara ma atahrihi lilittiba yarfa'u yadayhi ma kulli takbira Abdullahi dan Umar duk da kasancewar shi mutum ne mai tsananin ƙoƙarin biyayya ga sunna ya kasance yana ɗaga hannayensa tare da kabarbarin Abdullahi dan Umar yakan ɗaga hannayensa tare da kabarbarin wannan ya faru ne saboda kasancewar kamar da muka karanta a baya sayyidina Abdullahi dan Umar yana da hadisi a cikin Bukhari wanda ya zo da cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda baya ɗaga hannu a wajen kabarbari na intikalat. na canza yanayin sallah daga tsayuwa zuwa ruku'i daga ruku'i zuwa sujuda ko dagowa daga sujuda da haka yake yi to ana nan sai wani daga cikin sahabbai ya zo ya bashi ainihin karatun da shi bai sani ba cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana daga hannayen shi a wuraren intikalat din nan don haka daga nan Abdullahi dan Umar sai ya wayi gari yana daga hannayen shi kuma har in ya ga wani na sallah baya ɗaga hannaye sai ya nemi tsakuwa da ke kusa da shi a cikin masallaci sai ya ɗan jefi mutum haka da zaran tsakuwa ta taɓa mutumin da ke sallah idan ka waigo sai ya nuna maka da hannayen shi cewa ka dinga ɗaga hannaye a wuraren da kake canza yanayin sallarka ina fata muna ganewa jama'a sai ya zama a duk inda kabbara take yana ɗaga hannaye har da wurin kabarbarin na sallar idi amma aslan waɗannan kabarbari ba a ɗaga hannu domin su ba intikalat ne daga hali zuwa wani hali ba a wani yanayi ne na cewa sallar idi a cikin yanayin ibada idi ana so a shaharan takabbara kamar yadda muka ci to har a cikin sallar ma sai a dinga yawaita ƙara waɗannan kabarbari kamar yadda malam ya ambata anan wallahu ta'ala a'ala wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza atamma takbira akhadha fil qira'ati manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya gama kabarbarin sai kawai ajiya fara karatu fa qara'a fatihatal kitabi sai karanta suratul fatiha thumma qara'a ba'daha sannan a bayanta ya karanta qaf wal qur'anil majid ya karanta suratul qaf har zuwa ƙarshen ta gaba ɗaya. fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raka'o'in wa fil ukhra a ta biyun kuma iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar idan za ƴan uwa masu albarka za su tuna a baya a cikin gabar da aka karanta bayanai akan juma'a malam ya kawo mana fiqhun da ya cire dangane da wannan yanayin cewa waɗannan surorin da su da ire-iren surorin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a ibadoji jima'iyya a sallar juma'a a sallar idi a makamantansu yana karanta surori waɗanda suke bayani akan farkon halitta mutuwa tashin alkiyama hisabi azaba da makamantansu don tuna wa mutane cewa wannan taron da suka ga sun yi a nan fa to za a maimaita irin shi ko mafiyan shi a gaban Allah nan da suke jin suna cikin annashuwa da biki da yanayi na jin daɗi to na lahira fa ba haka bane da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi yadda anan za su taru su watse kowa ya tafi gidansa na lahira fa idan aka taru ba watsewa za a yi haka ba za a tafi ne gida ɗayan biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah ubangiji ya tsare mu daga sa'ira sannan ya tuna musu cewa yadda suke ganin yanzu sun girma dinnan suna da wadata suna da arziki kowa ya ɗebo ‘ya'ya da mata da iyalai da marayu ya taho da su ranar alkiyama ba haka ba ne laƙar ji itimuna furadan ya tuna musu cewa farkon halittar ba ka da wannan wadatar ba ka da waɗannan iyalan ba ka da waɗannan mabiyan da ‘ya'yan ina fata mun gane wannan jama'a da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta waɗannan surorin da ire-iren su a wurin waɗannan ibadojin dan haka har ila yau nasiha ga limamai malaman mu ya kamata wannan sunonin a raya su ko da za ka karanta wata sura daban alqur'ani ce kuma sallar tayi amma dai ka fawwace ma na farko ka fawwace ma kanka falalar biyayya ga sunna keke da keke sannan ka fawwace wa musulmai falalar jin irin wannan wa'azin da sahabai suka ci yana daga cikin feleke da limamai suke yi sai su dinga ɗauko wasu ayoyi waɗanda suke da munasabat kamar yanzu misali juma'a da ta wuce sai ga ji limami da zaran ya gama ba yana gama karanta fatiha kawai sai ya yi lazina amanu kutiba alaikumus siyamu wannan feleke ne ina fata mun gane wannan in the sense that manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'a irin wannan juma'ar ana ji ba azumi haka yayi malamai sun mai da shi routine duk ran da aka zo irin wannan juma'ar to abin da za su karanta kenan haka juma'a kaza ko in za a je wata jana'iza da an tashi sallar juma'a limami da ya gama fatiha sai gaji ya fara innaka mayyutun ko wata aya da ke da alaka da mutuwa duk wannan feleke ne zakewa ne jama'a usabe su gane wannan to haka annan kamo wata sura ko wasu ayoyi da suke magana akan layya ko suke magana akan wani abu daban ba shine yazo a sunna ba kamar yadda misali in mutum zai fara jawabi yadda aka sha faɗa ana dandana ƙoƙarin tsara wani larabci naka da wani saja'i da wasu hikimomi da kaza da kaza ba shi ne abin da aka samu daga magabata ba abin da aka samu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su alhaja khutbatul haja sahabi Ibn mas'ud yake cewa kamar yadda yake koya mana alqur'ani ma'ana a karanta muna saurare sa'annan a karanta mu karanta a sake karantawa mu sake karantawa sannan ce kowa yayi aji a gyara mushi ba ka ke da qur'ani ba haka ake koya musu wannan hudubar saboda muhimmancinta amma sai ka ji mutum ya ce to in na yi ba ta yi ba ne ta yi amma kai wani irin musulmi ne da kake kyamar na manzo Allah sallallahu alaihi ya kamata mutane su dinga tana wannan wannan da ka dauko na wani malami ne wanda bai kai darajar farcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shin ka fi kaunar larabcin shi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi ganin dacewar shi ya iya fiye da manzon Allah ne mutane ba sa kallon wannan implication din da wannan tatabar da suke sanya kansu a ciki to haka a wannan wurin ma duk wata sura da ka karanta a sallar idi ta yi amma dai ga abin da aka to diman da'iman haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar shi ta idi da haka limami wajibi ne ya zama ya iya waɗannan surori ya haddace su sannan kuma ya lazimci karanta su a waɗannan salloli ina fata mun gane wannan jama'a wa rubama qara'a fihima wani lokaci yakan karanta a waɗannan salloli na idi sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya ya karanta waɗannan surorin guda biyu idan ya so yayi gajera kenan sai ya karanta waɗannan kuma su ma labarin da irin wancan ne a takeice labari akan mutuwa da kaza da tashin alkiyama da wuta da hisabi da makamantansu ina fata mun gane wannan har ila yau al-Imam Muslim fitar da hadisi akan haka da al-Imam ainihin Tirmidhi haka Abdurrazzaq as-Sanani ma fitar da hadisin a cikin tafin Musannaf da Ibn Majah dukkanin su daga sahabi Nu'man dan Bashirin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa sai malai ya ci gaba da cewa walam yasiha anhu ghayru dhalika saha anhu hadha wa hadha wannan ya inganta da wancan walam yasiha anhu ghayru hadha wani abu wanda ba wannan ba bai inganta ba fa idza faraga min alqira'ati idan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya gama karatu kabbara wa raka'a sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya kabbara sai kuma ya ruku'u ma'iza a akmala raka'a sannan ya cike raka'a gaba ɗaya. kama mina sujudi kabbara hamsan mutawaliya ya miƙe daga sujuda sai ya sake yin kabarbari guda biyar a jere yana tsaye kamar yadda ya waɗancan na farko guda bakwai fa'iza akmalar takbira idan ya gama kabarbarin nan a fil qira'ati sai ya ci gaba da karatu fa yakunu takbiru awwala ma yabda'u bihi fi rak'atayn Da haka takbirin nan kabarbarin nan shine farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake farawa a cikin raka'a ta biyu wal ƙira'atu yali har ruku'u ita kuma ƙira'ar bayan yayi ta sai ruku'u babu wasu kabarbari a bayan kira wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu wala bainal qira'ataini fakabbara awwalan thumma qara'a wa raka'a falamma qama fi thamina fi thaniya qara'a takbira التكبير بعد القراءة Walakin لم يثبت لم يثبت عنه هذا yace an ruwaito cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakankanin karatukan guda biyu fa kabbara awwalan sai ya kabbara farko summa qara'a wato bayan ya miƙe raka'a ta biyu sai ya kabbara farko summa ma'ana a a farko amin da ya kabbara sai ya karatu summa qara'a sannan ya karatu ko wa a yi ruku'u falon ma fi fitsaniya da ya miƙe a raka'a ta biyu karaa to kaga ya jona karatun ta farkon can da ta biyu kenan sai shine ma'anan wala bainal ne. waje alat takbira ba da kira'a sannan ya sanya kabar barin bayan ya gama karatun fatiha da sura walakin lam yathbut hadha anhu wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa innahu min riwayati Muhammad ibn Muawiya an-Naisaburi qala al-Baihaqi ramahu ghayru wahidin bil kadhib wanda ya riwayan wannan hadisi wani mutum ne mai suna Muhammad ibn Muawiya an-Naisaburi al-imamu abubakar al ya ce fiye da malami ɗaya sun jefi wannan wannan mai riwaya da cewa makaryaci ne da aka riwaya ce mawdu'iya ba za a taɓa aiki da ita ba wa qad rawa at-tirmidhi min hadith kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf an abihi an jaddi har ila yau al imamu at-tirmidhi ya fitar daga ainihin riwayan Kasiru dan Abdullahi dan amr dan auf daga baban shi abdullahi ɗan amru daga kakan shi amru ɗan auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kabbara fil eidaini manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi kabbara a sallar idi ta farko fil ula sab'an qabla al a cikin sallah ta farko raka'a ta farko yayi kabbara bakwai kafin karatu wa fil akhirah a raka'a ta ƙarshe khamsan qabla al yayi raka'a yayi kabbara biyar kafin karatu al-Imam at-Tirmidhi yaftar da wannan hadisi da shi da al-Imam ad-Darqutni da Tahawi da Baihaqi dukkanin su daga wannan mutum mai suna Kasiru dan Abdullahi daga baban shi daga kakan shi da wannan isnadi kamar yadda kake ganin shi a haka to isnadi ne da'ifi saboda wannan mutum mai suna Kasiru dan Abdullahi malamai suna da maganganu da yawa akan shi amma sai Tirmidhi ya ce sa'altu muhammadan ya'anil bukhariya na tambayi malam muhammadu ma'ana malam muhammadu ɗan isma'il al-bukhari Allah ya gafata mishi an hadha hadif game da wannan hadisi ƙala sai yace laysa fil babi shay'un asahha min hadha babu wani abu a cikin wannan babi ma'ana dangane da mas'alar barin da ya kamata a yi da kuma yaushe ya kamata a yi su a cikin sallar idi malam bukhari ya ce babu abin da ya kai wannan inganci wannan magana ce wato bil kwatanci da sauran riwayoyin da basu inganta ba ba wai laƙi ne da siha ba a bihi ya yace kuma da shi nake fatawa ni malam muhammadu dan isma'il al-bukhari wa sai bukhari yace wa hadisu abdullahi ibn abdurrahman at-ta'ifi an Amur ibn shu'aib an abihi an jaddihi fi hadha babi huwa sahihun aidan hadisin ainihin wato Abdurrahman at-Ta'ifi Abdullahi dan Abdurrahman at-Ta'ifi daga Amr dan Shu'aib daga baban shi daga kakan shi shi ma hadisi ne dake magana akan wannan matsala hadisi ne ingantacce to shi ma yana da matsala a cikin isnadin shi kai tsaye amma malamai suka ce bi majmu'i turqihi hada shi da wannan da sauran hada-hadan da suka yi sai a ce gaba ɗayan su hasanun ne fi shawahid dan haka ake inganta riwayar kuma ake aiki da ita ina fata mun gane wannan qultu ni malan ibnu qayyim al-jawziya mai littafi sai nace yuridu hadithahu hadithahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kabbara fi eidin fintai asharata raka'a sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah yana nufin hadithin da yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yi kabbara guda goma sha biyu a cikin sallar idi ya yi bakwai a raka'a farko biyar a raka'a ta biyu qala ahmadu ahmad dan hambali Allah ya gafarta mishi yace wa ana azhabu ila haza ni ma da wannan nake aiki qultu ni ko malam ibnu qayyim sai na ƙara cewa wa kathiru ibn abdullahi ibn amr hadha daraba ahmadu ala hadithi fil musnad wannan kathiru dan abdullahi dan amru dan auf al'imamu ahmad ya soke hadisin shi a cikin musnad wannan wata mas'ala ce a cikin matsalar hadis idan ka karanta ainihin abubuwan da suka faru al'imamu ahmad ya rubuta littafi ɗaya da gaske da mafiya girma a cikin tarihin suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-musnad to bayan da ya rubuta littafin yayi karantawa ta hanyar bai wa ɗaliban shi riwayar littafin musamman daga cikin su Abdullahi dan shi al-imamul al'imamu abu abdullahi ahmad dan hambali ya ainihin matsa kwarai wajen karantar da ɗan littafin karantarwa ta keke da keke bayan ɗan ya kwafe nuskan littafin bayan ya haddace shi to da kanshi a cikin ziyadat ɗin shi shi al'imamu abdullahi ɗan ahmad ɗan hambali kenan malam ɗan malam yana da ziyadat su ne hadisan da baban shi ya koya mushi waɗanda baban bai sanya su a cikin kwafin da ya bai wa yaron na musnad ba domin baya rubuta littafin yana bi yana rage wasu hadisai yana soke su daga cikin akwai hadisan da sun inganta amma sai ya soke saboda wani dalili alal misali hadisan mutanen da suka amsa da'awar su alkali ibnu abi du'at game da khalqul qur'an A cikin hadisan Sikat irin su Abdullahi ɗan Madini Allah ya gafarta mishi babban malami abokinsa irin hadisan Yahaya bunu ma'inin da ire-iren su waɗanda suka yi tawili ko suka yi succumbing to wa ma'ana tsanani ya yi tsanani har suka miƙa wuya suka ba kansu fatawa na cewa to yanzu sun zama illa an tattaƙo minhum tuqa imamu Ahmad ya ji zafin abin da suka yi yana kallon sa matsayin limamai abun koyi shi ya dauki azima kuma yayi fatan su dauka da basu dauka ba sai ya kasa ba su uzuri to sai ya zama hadisan su a wani lokaci musamman hadisan Abdullahi al-Madini sai ya juya ya mai da su ar rajul daga an Abdullahi kai da ma ya fusata kawai sai ya sa biro kawai sai ya soki su to shi kuma dan da ya zo yin nashi riwayar sai ya ga dacewar yana da bukatan waɗannan hadisai kuma sun inganta kuma bai ɗauki azima irin ta mahaifinsa ba da aka sai ya ruwaito da sunan ziyadat ina fata mun gane wannan to a ciki akwai ire-iren waɗannan wani hadisin imamu ahmad ya zama ya samu wato irtibaki ko shakka game da shin ya inganta ko bai inganta ba ya kamata ya saka shi ko bai kamata ya saka shi ba kawai sai ya ainihin soke shi daga ciki a cikin asalin musuwar da shi to idan abdullahi ya ga an soke hadisin shi kuma yanzu sai ya karanta ya ga ijtihadin shi ya nuna mashi ya da bukata hadisin sai ya kawo shi a cikin zawaid din shi wato malamai na jama'a waɗanda suke gwarazan malamai malamai na gaskiya ba a taba ganin irin su ba yanzu da muke rayuwa ba a taba ganin sai dai a ji labarin su kamar yadda zabi yake faɗa cewa malaman kwarai ya wayi gari ya ce faqad kittu la ara ahadahum illa fi kitabin au fi kabarin yace ko dai ka ganshi a cikin littafi ka ga sunan shi ko kuma a ce maka ga kabarin shi amma dai ka ganshi haka ido da ido to abu ne azizun jiddan kankanin abu ne in suka rubuta littafi jama'a ba sa barin shi kawai su ce ai shikenan sun gama kullun suna cikin naƙa hashi. Kallin muwaɗa ta imam malik a tsawon shekaru arba'in da wani abu maliku ya rubuta muwaɗa ya rage ya ƙara ya canza kullum ishtihadin shi na ƙaruwa fikihun shi na ƙaruwa ra'ayoyin da yake akai babu jumudi a kansu to haka al'imamu ainihin ahmad ya kasance haka al'imamul bukhari shi yasa zaka ka ga babuka ɗayawa a cikin bukhari babu hadisai domin bayan da ya gama rattaba babukan yana da hadisan a cikin zakirar shi cewa zan saka hadisi kaza a babi kaza hadisi kaza a babi kaza to zaman da ya a kasar makka na tantance hadisan da zai saka da irin ainihin abin da aka bada labari na yawan istikhara da yake da dawafi da neman dace a wurin Allah bayan ya gama aikin kanikancin a hadisance don ya gama wani kanikancin ya gama sallah ya gama addu'a ya gama istikhara sai zama har yanzu bai natsu da hadisi kaza ya zama cikin littafin shi ba kawai sai ya babbabin haka ko kuma wani babin sai ya ɗauko wani hadisi wanda baya ba da wannan ma'anar kawai sai ya saka shi yana maka ishara akwai wani hadisi can da ba zai ba da ma'anar cikakkiya fiye da wannan wannan ya zama alaman wancan me yana ya kawo wancan saboda wancan bai cancance shi cikin littafin ba jama'a ina yake da irin wannan malama yanzu babu zamani ya riga yayi tsawo tsala alaina al'amadu Allah ya sa mu cika da imani yanzu kawai sai dai ai abin da ake cewa na gaba yayi gaba na baya an bashi da tsintan me ake cewa ne tsintan hula tsintan hula wancan da ya yarke na <laughs> to yanzu ko hulan ma ba a iya tsinta jama'a jiya nan muke labarin wani alƙali ne fa alƙali kuma ma'anar shi ba mujtahidi kenan Alƙali a kotun musulunci ya kashe wani aure sai zama kashe auren bai kasu ba a addinance a karatu na gaskiya sai yan uwan mijin da wasu da suka shiga cikin harkar wasu ustadai suka bu suka nemi ainihin ƙarin bayani sai aka kawo littafin muguni na ibnu qudama aka bude musu karatun a ciki kai tsaye gashi karatun ya saba wa hukuncin alƙalin da aka dauka kai wa alƙalin ya karanta Allah ya taimake shi sai ya yarda da gaskiya yace gaskiya ne wannan shine daidai ya canza hukuncinsa amma sai yace ya rantse da Allah bai taba ganin littafin nan ba to sai ka dauka da me yake alƙalanci kenan shekara da shekaru me yake karantowa littafin ibnu qudama mutum da yake yanke hukunci a madadin Allah amma bai taba ganin shi ba jama'a to sauran ire-iren waɗannan littafan fa waɗannan mutawwalat din al-istizkar fi mazahib fuqaha al-amsar na ibnu abdul barri irin littafin ainihin nailul fathul bari sharhin muslim na al-imam an-nawawi mushkil asar ire-iren su mutawwalat nan da ya kamata a ce lallai alkali bayan ya gama sauraron ƙara sai ya koma ya karanta su al-ahkam al-kaza littafin ainihin wato muhalla ta ibnu hazmin ya koma ya bi babukan waɗannan masail ɗin ya kakkaranta su waɗanda babu su a cikin fiqhu na da ya nemi fatawa da maganganun malaman zamanin nan fatawa lajna ta kibarul ulama'i fatawoyin su salihul munajjid su albani su bin bas su alimamul kasimi da makamantansu ya nema di ya karanta dama ya zama yana fada imkaniya ta lugha da fahimtar karatun tukunna tun farko ya kwana yana nazari tukunna sannan ya nemi gamdakatar a wurin Allah kafin yake hukunci amma sai ji alƙali ya rantse da Allah bai ma taba ganin littafin ba sai ka rasa to wanne ne tafi tsanani yin wancan hukuncin da ya tun farko da ka ko ko itirafin nan da ya da jahilci kuma ba zai resignin ba da kamata ya daga ran sai ce to ni na yi resignin daga alƙalanci na koma makaranta dan da za a bi memo na hukunce-hukuncen da ya yanke a baya hala za a samu ire-iren waɗannan kurakuran ko aswa mina bilmi'at Allah ya samu dace abubuwan ne dai ga sanan dai kawai sai dai illa an yi ta gama da Allah bi rahmati ne sai malam ya ci gaba da cewa to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da al-Imam Ahmad ya mushi ainihin ya soke shi daraba alaihi Ahmad a amru hadha daraba ahmadu ala hadithihi ahmad ya soke hadisin safil musnad wa qala sai yace la yusawi hadithu shay'an hadisin shi ba a bakin komai yake ba hadisi ne wanda yake mara inganci wa tirmidhi taratan yusahihu hadithahu shi ko tirmidhi wata rana sai ka ji ya inganta hadisin wa taratan yuhassinuhu wata rana kuma ya inganta wa qad sarraha al-bukhari bi annahu asahhu shay'in fil babi bukhari kuma ya ce hadisi shine mafi inganci wannan hadisin a cikin mas'ala ma'a hukumihi bi sihhati hadisi amr ibn shu'aib tare da cewa kuma ya hukunta ingancin hadisin amr dan shu'aib wa akhbara annahu yadhhabu ilayhi ya bada labarin kuma cewa shi ma da wannan fatawa yake aiki wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza akmala salatan sarafa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya idar da sallah sai ya juyo faqama muqabilan nasi sai ya tsaya ya fuskanci mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zauna a cikin sahunsu fa ya'idhuhum sai musu wa'azi wa yusihim ya ainihin jakunnansu wa ya'muruhum ya umurce su da ayyukan alkhairi wa yanhahum ya hana su munanan ayyuka wa in kana yuridu an ya ba'san qata'ahu idan yana so ya aika da wata runduna sai ya ware runduna a wannan lokaci ya ce to suwa da suwane ku shiga cikin runduna kaza a tafi wuri kaza aw ya amuru bi shay'in aw ya amura bi shay'in amara bihi ko in yana nufin ya umarni da wani abu sai ya umari da shi walam yakun hunalika minbarun yarqa alayhi a wannan lokaci babu minbari da yake hawa walam yakun yukhriju minbaral madina kuma baya fitar da mimbarin madina na masallacinsa ya kai shi masallacin idi wa inna ma kana yakhutubuhum qa'iman alal ardi ya kasance yana musu huɗuba ne a tsaye a kan ƙasa Ƙala jabir jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara masa ya shi da mahaifinsa ce. shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama as-salata yawm al-eid nayi sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa da abis salati qabla al ya fara yin sallah kafin huɗuba bila azanin babu kiran sallah wala iqama babu tada iqama thumma qama mutawakki'an ala bilal sannan ya tsaya kishin kishingide a jikin bilal fa amara bi taqwallahi yayi umarni da aji tsoron Allah wa hassa ala ta'atihi ya kwadaitar akan biyo Allah biyayya wa wa'azan nasa yau mutane wa'azi wa zakkarahum ya tuna musu lahira da hisabi da mutuwa da makamantansu thumma mada sannan ya wuce hatta atan nisa har yaje inda sahun mata yake fa wa'adahunna wa zakkarahunna yayi musu wa'azi ya tunasar da su wannan na daga cikin sunnoni da aka yi watsi da su limamai ba sa yin wannan aikin ware mata ranar idi a filin idi da wa'azi na musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi bayan yayi wa'azi gaba ɗaya kowa ya ji sai kuma ya koma wurin su ya kare musu kar wani ya kawo illa da cewa a lokacin wai ba sa ji ne a'a babu wanda ya rawaito haka cewa wai ba sa ji ne yana zuwa ya ƙara musu wa'azi ne na musamman ya musu ainihin huduba ta musamman ya tattauna da su akan abin da yake bance su watakila abubuwan da suka shafi larurori irin na mata da bayani akan ainihin jinannaki ko abin da ya shafi biyayya ga mazajensu da kula da tarbiyyar gidan eh, ƴaƴayensu da rike amana aurensu da makamantan waɗannan abinda dai limami ya ga dacewar cewa akwai bukata a yau mata nasiha akai a wannan lokacin da muke rayuwa matan mu dinnan sun fi kowane zamani bukatar ire-iren waɗannan wa'azi saboda a yanzu matan mu suna fuskantar wasu bala'o'i na musamman a cikin rayuwarsu dangane da irin fitintunin da suka taso waɗanda yahudawa da ejen ɗinsu da ke cikinmu suka kawo wa matanmu ka ɗauki mas'ala misali game da ƙyamar haihuwa da mata suke yi da zubar da ciki da matan aure masu yawo da hijabai a garuruwan musulmai suna da ƙungiyoyi na shaidanci a cikin islamiyu ma za a samu ta shaidaniya ita ce wakiliya da take kai inda ake zama musu da ciki in sun ɗauki ciki mazansu ba su sani ba sirkansu ba su sani ba za su yi musu da ciki da tunanin wai su ba su so su haihu bad spacing kaza tana yin NCE sai in ta gama kar ta samu matsala ba ta san spill over duk wani shaidanci da zindikanci sansan san shi wannan ɗaya kenan magungunan mata waɗannan magungunan na jika gabansu da suke yi da ƙoƙarin neman ni'ima fiye da wadda Allah ya musu waɗanda mafi yawan magungunan ya tabbata aikace cewa suna da kansa suna kawo cancer of the eh, cervical cancer kansa ta cinye farjin mace ta lalata mata al'aurata ko ta lalata mata nonuwanta ko makamancin haka ko ta dinga haifan 'ya'ya masu larura baya ga wannan haka ka ɗauki kuma larura irin wanda mata suke fama da ita ta matsalolin rigingimun da suke yi na bashi da adashi da gulmace-gulmace a masallatai da wuraren da ake musu wazi da fita da suke yi barkatai babu tsari kaman jahiliya ga sunan abin da mata suke fama da shi yanzu matsalolin suka shafe su fiye da maza suna nan ta yawa kuma matakka ko kai malami ne ka gaya mata wannan ba ta ji ba tana buƙatar malamin da kowa ya shi malami ne ya gaya mata za ta fi ji ya tuna mata lahira da aka ya kamata limamai malaman su kula da wannan idan aka zo sallar iri tun farko a sanar da cewa mata idan an gama hudu ba duka mata su tsaya a ɓangaren da suke liman yana da jawabi da su sai a sanar da su cewa saboda haka shine sunna minti biyar minti goma sha biyar ya isa ya ku mata ku ji tsoron Allah ku san za ku mutu za a yi muku hisabi kaza da muka ji labarin kuna yi ba daidai bane ku daina aya ɗaya biyu uku ta isa ya ku mata ku yi sadaka saboda kun fi yawa a lahira saboda kaza ba haka manzo Allah ya musu ba ina laifin wannan wannan bai fi ba akan wannan hudu ba ta biyu da limamai suka nace sai sun yi ta ranar sallar idi wadda ba ta da asali ba kai wanda yake da asali ba dama kamar yadda ainihin a ibn timiya yake faɗa cewa kullun idan ka kawo bid'a sai ta fawwace maka wata sunna ba ta samu wurin zama ba sai ta raba ka da wata sunna jama muna gane wannan da kyau ko dan haka limamai su gane wannan a dinga yau mata irin wannan wa'azin na musamman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu haka malam bukhari ya fitar da shi da muslim hadisai akan haka wa qala abu sa'id al كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنشي ينا فتارانا صلى كرما دببا زوا فيلين إيدي في فأول ما يبدأ به الصلاة farkon abin da yake farawa shine sallah thumma yansarifu sannan sai ya juya fa yaqumu muqabilan nasi ya kalli mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zaune a cikin sahunsu alhadifa ai iqra'il hadifa ila akhiri rawahu muslim muslim ya fitar da wannan ainihin riwaya bukhari ma ya fitar da ita to anan ne nake so mu dan saki wata lamba kadan mu ji ainihin daga al-imamu ibn hajar al-asqalani a cikin littafin nan nashi mai albarka shine fathul bari kamusu sunna kenan ko kamar yadda ambata dazu jama'a yana daga cikin abun aibi a ce malami da ke yin wa'azi na karantar da hadisai bai san irin littafan nan ba fatuhul bari bai karanta su baya komawa gare su don fahimtar ma'anonin hadisai da fikihun da ke ciki wani ma bai ma mallake su ba ma ruwan shi da su wanda ma ya mallaka to dankawa kawai ke a ɗakin amare shi don an shigo a ga cewa ai shi ma yana da fatuhul bari ran da aka mutum magana sai ce ai muna da littafin tun shekara ashirin da suka wuce kamar yadda ne wani kwatance zan sake yi duk mutumin da ke sayan littafai ya aje su kawai kwatankwace shi kamar kwatankwacin da mutumin da tafi da an juma an sha ruwa ya je ya sai kaza kuturwar dandali sai bako sai ya aje ta a kwano a cikin ɗakin shi ya ta yawon shi gobe jibi gata mako biyu in yaji ana labarin daɗin kaza sai ce ina da ita a ɗaki tun mako biyu da suka wuce kaza soyayya ina nan da ita a ɗaki tun mako biyu da suka wuce in ya bude mai zai gani raɓaɓɓiyar kaza to shine kwatankwacin mutum da ke sai littafai baya karanta su dan shi littafi ba asset bane jama'a tool ne kayan aiki ne ba kaman kuɗi da in ka killace su a banki zaka dinga filin cewa yes i'm rich ina da arziki ko yanzu na mutu yayana za su gada ko yanzu aka samu wani bala'i ni dai na san mafita ba haka lissafi yake ba wato ba za ka aje ne cewa ina nan ina jira sai ran da wani ya faɗa sannan in ce ina da shi ko in jan duba ba za ka karanta ne in ba karanta kai da jinsin abin da ke ciki ba ka ci moriyar komai a ciki ba kamar rigar sallah ba ta da wani amfani idan tela bai maka ita ranar sallah ba ko kuma ya yi maka kai wa kanka bakin ciki ka je ka aje kawai kake sakawa mai amfaninta to haka littafai suke jama'a shi ina wa kaina wasiya da ƴan uwa ɗalibai cewa malamin mu malam albani Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mishi rahama Allah ya haske sa ya ban mana dimbin kayan aiki babu wata mas'ala a cikin addinin musulunci a yau kakab wanda zamu buƙaci nazari ko karatu ko rubutu ko wa'azi a kanta a makarantar nan ta Darul Hadis idan ba mu da wani littafi a kanta ko littafai a kanta akwai da za a iya kawo mata littafi ya fi guda dubu da guda ɗaya na rantse da Allah Allah ya gafarta mishi amma lil asafi shadid mafi yawan ba ma shiga maktaba balanta makaranta ƴan kaɗan ne waɗanda suka ba da muhimmanci wajen cin moriyar wannan turas to ina maka yana wasiya da sauran ƴan uwa cewa mu miƙe ga sunan suna jiran mu littafan nan ga sunan a kwance ɗibgi guda zaka karanta ne har ka mutu shikenan ka ci ribar rayuwarka kuma in dai kana karantawa karantawa na gaskiya to ko sai an ji asar na karatun a cikin koda fira ake da kai ilimi yana da wannan karatu na da wannan ba ganin koda yan duniya da ke karanta jaridu da suke karanta shirme duk in kana magana da su zaka dinga jin suna tumbatsan wannan shirmen da suke karantawa ma'ana mutumin da yanzu ya kware a geography ko a pharmacy ko a wani abu daga cikin karatukan boko wanda fa iya wani lungu ne kawai ya kware a cikin shi duk zancen da za a yi sai ya alakanta shi da wannan saboda wa kullu ina'in billazi fihi yambahu duk wata ƙwarya tana warin irin abin da ke cikin ta ne to mu kuwa a cikin duniyar musulunci akwai ilimin komai akwai shimuliya ilimin musulunci is comprehensive in ka karanta hadisi ka karanta fiqh ka karanta aqida tafsiri da sauran ilimin addinin musulunci zaka samu ahaliya ta yin jawabi da fahimtar duk abin da ke da alaka da shige fitar rayuwar mutane da addinin su da makomarsu ba za ka zama kamar farfesan geography bane wanda aka wuce magana akan tattalin ƙasa akan eh, eh, hauhawan yawan mutane akan watin eh, zaizayar ƙasa da yawan ruwa bai da ta cewa da zaran an je magana akan magani da tsoro. da ake magani da su an kuma yan famkin kenan ko bai da ta cewa amma malamin musulunci na gaske yadda yake da ta cewa akan lahira haka yake ta cewa akan duniya wannan ya daga cikin kurakuran da shugabannin kasashen nan suke samu a cikin ayyukansu na mulki tunan da suke cewa malamai ba su da ta cewa akan abin da ake saboda duniya ne ta ɗayan ɓangaren kuma saboda malaman mafiyansu ba su malanti ba da haka ba sa iya ta cewa sai yan boko suke rena malamai amma irin su mala albani su malan zafar ba haka suke ba in ka bi baya kuma tarihi irin su ibnu taymiya irin su ibnu kasirin irin su ibnu hajar irin su zahabi su imam al-bukhari su ahmad dan hanbali har zuwa zamanin sahabbai ba haka malaman da suke ba su suka san tattali su suka san magani su suka san lahira su suka san qur'ani suke bayani akan tarbiya suke bayani akan zamantakewa da hulɗar yau da kullum komai da ruwanka ina fata mun gane wannan a takeice jama'a daga littafin fathul bari wannan da ke hannuna mujalladi na uku ne bugun daru taiba gashi a cikin kitabul idaini inda bukhari ya ce babul khuruj ila al musalla da ghairi mimbar. babun da ke bayani akan cewa sunna shine a fita masallacin idi ba tare da an kai mimbari ba mimbari da ake ɗauka a kai masallacin idi shi muke so mu ji hukuncin shi malam bukhari yace haddathana sa'id ibn abi maryama qala haddathana muhammad ibn ja'far qala akhbarani zaid an iyad ibn ibn abdullah an abi sa'id al-khudri daga dai wannan babban sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yarda qala abu sa'id yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yakhruju yawm al-fitr wal adha ila musalla manzon Allah ya kasance yakan fita ranar karamar sallah da babba zuwa filin idi fa awwalu shay'in yabda'u bihi salatu abin da yake farawa na farko shine sallah thumma yansarifu sannan sai ya idar fa yaqumu muqabilan nasi sai ya fuskanci mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zaune cikin sahunsu fa ya'idhuhum ya musu wa'azi wa yusihim ya ja kunnansu wa ya'muruhum ya umurce su da ayyukan kwarai fa in kana yuridu an yaqta ba'san qata'ahu in yana so ya aika da wani sako na rundunar yaki sai ya ware sojojin da zai aika aw ya amura bi shay'in amara bihi ko in yana so yayi umarni da wani abu sai ya umarni da shi thumma yansarifu sannan sai ya tafi gida qala abu sa'id sai malam abu sa'idin sahabi Allah ya kara masa yadda sai ya ce falam yazalin nasu ala zalika mutane basu gushe ba akan wannan turba ta sunna hatta kharajtu ma'a marwana har na fita da da marwanu sarkin madina wa huwa amirul madina marwanu dan hakam kenan yana gwamnan madina fi adhan aw fitrin a wata sallar layya ko ta karamar sallah falamma atainal musalla da muka isa filin idin idza minbarun banahu kathiru bin salti kawai sai na ga minbari a filin idi wani mutum mai suna kasiru ɗan gidan assault ya ƙera wa wannan gwamna watin wannan mimbari fa'iza marwanu yuridu an yarta ƙiyahu ƙabla an salliya. wani abu na biyu kuma kawai sai naga gwamnan nan yana ƙoƙarin zai taka ya hukan mimbarin kafin a yi sallah bid'a ta farko munkari na farko mimbari a filin idi munkari na biyu yin hudu ba kafin sallah wannan sahabi sai ya kasa hakuri yace fajabtu bi thawbi sai na kama tufan shi na jashi ne shi ma sai ya fusge rigar shi fartafa ya haye kawai abin shi fa khataba qabla salati yau mutane hudu ba kafin sallah fa lahu sai na ce da shi ghayyartum wallahi na rantse da Allah kun canza addinin Allah waye yace ba a yi wa sarakuna magana in sun bata wannan sahabi ne to shi ma ba dan salafiya bane kenan Abu Sa'id ya daga cikin sahabbai bakwai da suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai shi sa mutane yan bana bakwai mun ce ba za mu ba su amsa ba saboda waɗanda suke tuhuma da wannan sun riga sun gama ba su amsa su malamin mu malam albani su malam Ja'far wai an samu su yan tatsitsai ni na ce musu salafiyar Kaduna wai sun zo suna cewa wai su albani da su malam Ja'far wai ba salafiya bane wai ba malamai ba ne wai saboda suna magana akan gwamnati wai manhajin salaf kwata-kwata ba a magana akan gwamnati to duk su mala albanin sun riga sun gama ba su amsa shi samun ba za mu ba su amsa ba dan so suke a ji labarinsu su khalif oraf ba wanda ji labarin kun Allah su sai in kuma kan gaskiya ka dai ji gashi sahabi ne Abu Sa'idin ya jari ga wani gwamna gwamnan zai yi bid'a gwamnan ya fusge ya ci gaba da yin bid'a shi sannan ya ce mishi wallahi kun saba sunna faƙala sai gwamnan ya ba da amsa ya kawo uzuri ya ce ya aba sa'idin kad zahaba mata alamu kai saurara arga ta malam zaman da ka sani fa ya juye zuba zamanin irin ba irin zamanin ku bane ba ga suke cewa ai yanzu ba irin da bane <laughs> fa qultu sai ni Abu Sa'id ce ma a'lamu wallahi khairum mimma la a'lamu kina rantsi da Allah abinda na sani irin na zamanin da ya fi alheri akan wannan sabon abin da ban san kuna yin shi ba faƙala innan nasa lam ya kunu ya jiri suna ya ce to mu yanzu muna hudu ba mutane ba sa zama da haka muka ce bari mu fara yi kafin sallah la ya jiri suna da na ba da salati ba sa zama in bayan sallah ne faja alna haƙa bula salati shine muka mai muka mai masu da hudu ban kafin sallah don dole su ji <laughs> ina ruwan sarakuna innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu idzata aliha adilla wa kadhalika yaf'alun Allah shi kyauta Jama'a bayan da muka ji wannan nassin hadisin sai mu ji daga babban malami al-imam shaykhul islam ibnu hajar al-asqalani wannan malami jama'a ya kai malami shine aka samu malam watan ahmad shakir yake ainihin baiwa mata challenging gaba daya yace mata in sun isa su kara haifan irin ibnu hajar tun da ya bar duniya ya ce ba a ƙara malami irin shi ba wannan littafin nashi kaɗai fatuhul bari ya isa hujja shekara ashirin da biyar yana rubuta shi sanda ya gama rubuta littafin ya karantar da shi sai da aka yi biki gaba ɗaya a ƙasar misra na tatma bikin sauke fatuhul bari da yi aka yanka raƙuma aka ci abinci aka yi walima aka yi waƙoƙi na yaban littafin da yaban malamin taro aka yi gaba ɗaya aka tara sarakuna da manya malami ne mai dukka wajen bincike malami ne mai sauƙin magana ba yi da raddi mai tsanani ya da gaske abu ne bambanta shi da ibnu hazmin haka suke hannun riga ibnu hazmin baya kyala magana sai ya mata raddi to haka ibnu hajirin amma ibnu hajirin baya yi ma kowa raddi da tsanani in yi magana yi magana sai ka ji ya ce wa abinda wane ya faɗa wa qad khulifa bi annahu kaza ko wa tuqiba an ci diddigen wani da cewa kaza wa fi hadha allazi hu nazar a cikin abin da ya fada akwai ta ba iya radin da zai kenan ko sai ce wa yuraddu alaihi bi annahu warada min tariqi kaza kaza kaza kaza za a mai mishi martani da cewa hadisi ya zo akan kaza ibn azmin fa ba ruwan shi Daga ce wannan magana banza ce maliku yake <laughs> shine za a biya ce Allah ya mishi sakamako ne irin aikin shi ya bai yi wa malamai ladabi ba yace za ka littafan shi wasu ba su wuce kofar dakin shi ba aka neme su aka rasa Allah ya gafarta musu gaba daya to wannan kuma ɗabi'a ce kowa da irin tashi da ma. kowa da irin ɗabi'arsa a cikin mutane za ga ƴaƴa kana da su wasu ma tagwaye ne amma kowanne halin shi daban akwai abin da in an yi a gidan in ka shigo za ka iya takahunin cewa aikin wani ne in aka ce wani ne za ka yi shakka cewa kai wani ba zai haka ba saboda ka san ɗabi'ar wani da wani ka san ɗabi'ar wancan da wancan. haka Allah ya yi mutane ina fata mun gane wannan to har a cikin malamai haka suke to bayan da yayi maganganu ya kawo riwayoyi sai yake cewa qawluhu thumma yansarifu fa yaqumu riwayat ibn nasi min tariq daud ibn abi daud ibn qais an iyad fa yansarifu ila an nasi qa'iman fi musallahu sai ya juya ga mutane yana tsaya a inda ya salla wal ibn khuzaimah fi riwayat mukhtasara khataba yawma eid ala rijilaihi jama ku rike wannan zamu magana akan wannan mas'ala yayi hudu ba ranan idi akan kafarsa zamu zo mu ji inda ibnul qayyim zai kawo ta magana da zai yi dan rawar kafa cewa akwai riwaya ala rihilatihi akan abun hawarsa zamu ji maganganun da malamai za su yi daga ainihin mala albani a cikin silsilar sahiha akan wannan gabar wannan riwaya ta ainihin al-imamu ibnu khuzaimah a cikin sahihinsa wa hadha mushirun bi annahu lam yakun bil musalla fi zamanihi sallallahu alaihi wasallama mimbarun wannan yana nuna cewa a zamanin manzon Allah babu mimbari a filin idi ita ce asalin mas'alar da muke magana yanzu ka ga ana fitar da minbare masallatai na idi ba sunna bane jama'a bid'a sannan yin huduba da limami yake yi kafin sallar juma'a kafin sallar idi wannan shi ma kuskure ne although ni ban taba ganin an yi wannan ba ban san ko ana yi a wasu wurare ba a cikin littafin salatul idaini fil musallahiyat sunna na mala albani shi ma ya faɗa cewa alhamdulillahi a ƙasashen da ya sani makka da madina da dimashka da amman duka bai san wani na yin irin haka ba bai san wani limami na yin hudu ba kafin sallah ba sai dai wani abin da aka samu kuma wasu suna yi da gaske limamai shine har a juma'o'i ma shine yin hudu ba a zaune wanda shi ma kuskure ne ba daidai bane limami ya hudu ba a zaune sai in yana da larura kaman a na Usman Allah ya ƙara masa yadda yana halifa yakan yi huɗuba a zaune saboda yana da ƙiba yana da koshin nama bai iya tsayawa ya daɗe. to da haka sai yakan zauna dan ya samu ƙarfin tsayuwar sallah idan an tada sallah dan in ya tsaya hudu hudubar to ƙarke ba zai iya sallah tsayi ba kafafun shi za su fara mishi nauyi jikin shi zai ainihin kasa tsayawa ina fata muna gane wannan jama'a shine sai malam ya ci gaba da cewa wa yadullu ala zalika qawlu abi sa'id falam yazal nasu ala zalika hatta kharajtu ma'a marwana mutane basu bushe akan haka ba har muka fita ni da marwan wa muqtada zalika anna awwala man ittakhadahu marwan wannan na nufin kenan kamar marwanu ne farkon wanda ya fara yin minbari waƙar qad waqa fil mudawwanati li malikin wa umar ibn shubba an abi ghassan anhu qala awwalu man khataba an-nas fil musalla ala Uthman ibn Affan yace ya zo a cikin mudawwana cewa farkon wanda ya fara mutane hudu ba a filin Idi akan mimbari shine Usman dan Affan yace kallamahum ala mimbarin min tinin banahu Kathir bin Salt ya musu jawabi akan mimbari ne da aka gina na ƙasa wanda wancan kafinta Kathir dan Salt shi ya gina shi wa hadha mu'dalun ibn Hadirin ya ce amma wannan riwaya ce wata ke ainihin wawulo bata inganta ba wa ma fi sahihaini asah abin da ke cikin bukhari din na cewa marwanu ne ya fara shi yafi inganci faqad rawahu muslimun min tariqi dawud ibn qais an iyad nahwa riwayat al-bukhari an ila muslim ma ya fitar da irin wannan kwatankwacin ta bukhari wa ya tamilu an yakuna usmana qaffa an yakuna usmanu fa'ala dhalika marratan thumma tarakahu hatta adahu marwan ta yi kuma usmanu ya taba yi sai kuma ya bari daga baya kuma marwan ya dawo ci gaba da yi walam tsali ala zalika abu ta yi kuma abu sa'id bai taba jin labarin cewa usman ya taba yi ba wa inna maqtusa kathir ibn salt bi bina'il minbari bil musalla li anna darahu kanat mujawiratan lil musalla abin da yasa kathir ibn salt ya zama shine aka kebance aka bashi aikin gina wannan ainihin minbari saboda gidan shi ne kusa da masallacin ma'ana shine kafinta watakila kuma shine ne iya ya kware kuma yana kusa da wajen da haka ya kera musu daga factory shop din shi ko daga workshop din shi sai ya je ya ajiye a bakin masallacin sai mu tsallaka inda yake magana ainihin wato akan a fawaid da ke cikin hadisin yace wa fil hadisi min al fawaidi bunyanil minbar na daga cikin fa'ida da ke cikin hadisin gina mimbari wa qala zain ibn al munir inna makhtaru an yakuna bil labani sun zaɓi a gina ainihin mimbarin ne da ainihin abin nan bulo ko laminal khashabi ba a gina shi da itace ba likaunihi yutraku bis sahara saboda sun yi nufin su bashi a sahara a can wajen gari min ghairi harabin ba tare da mai gadi ba fa yu'manu alaihin naqal kaga ba wanda zai dauke shi kenan ko iska ta ainihin tafi da shi bi khilafi khashabin minbaril jami' saɓanin ainihin wato katakon da ake gina mimbarin gida na masallacin juma'a da shi wannan ka ana yi ne da katako kuma hawa uku kamar da muka ji wa fihi anna al-khutba ala al-ardi an qiyamin fil musalla awla min al-qiyami ala al-minbar yace kuma wannan nuna cewa yin huɗuba a ranar idi a ƙasa a tsaye yafi falala fiye da ayi akan mimbari ko da a tsaye ne har in akwai bukata ma kenan idan akwai bukata wal farqu bainahu wa bainal masjidi an al musalla yakunu bi makanin fihi fada'un fayumkinu min ru'yatihi kullu man hadara bambancin shine tunda shi filin idi daji ne kuma sararin Allah ne idan mutum ya tsaya kowa na iya ganin shi bi khilafil masjidi fa innahu yakunu fi makanin masurin masallaci wuri ne ke bantacce faqad la yarahu ba'dhum wani ba zai iya ganin mutumin da ke hudubar ba wa fihi inkarul ulama ala al-umara idza sana'u ma yukhalifu sunnah gashi ibnu hajar din ma ya fitar daga cikin fa'ida hadisin nan akwai cewa malamai su yi wa sarakuna inkari idan sarakuna suka saba wa sunna sai ku lissafa da ibnu hajar a matsayin cewa shi ma dan bid'a ne wa fihi hilful alami ala sidiki ma yukhbiru bihi a ciki akwai malami ya rantse akan abin da yake faɗa na gaskiya inda ya ce wallahi inda malamin can abu sa'idin ya ce wallahi kenan malami na iya rantsewa akan gaskiyar da yake faɗa babu laifi wal mubahasa fil ahkami sannan akwai kuma bayani akan zaka iya rantsewa a wajen tattaunawa akan kunce kuncen addini wa jawazul amalil alimi bi khilafil aula da kuma halascin malami ya aiki da sabanin abin da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa shine limamin nan ya sauka ya hudu ba a ƙasa ko amma da ya ƙi sauka sai malamin ya ƙyale shi malamin da ya ƙoƙarin hana shi da bai hannu ba sai ya ƙyale shi al'aula shine a tabbata an hana shi amma da ya ƙi sai aka ƙyale shi ci gaba da abin da yake idza lam yuwafiqhu al-hakimu ala al idan sarki bai yadda da abin da kace ayi kai malami mai kyau ba ma'ana malami ne ka ba da shawara aka ƙi ko to sai ka ƙyale kai iya naka لأن أبا سعيد huɗu الخطبة walam yansarif Abu Sa'idin ya tsaya ya saurari ba bai ce ba zan saurara ba fa dillu bihi ala anna al-bida'ata bis-salati fi laysa bi shartin fi sihhatiha yace kuma sannan ana kafa hujja da cewa wannan na nuna cewa in aka fara yin ba kafin sallah to sallar tayi dan ba shar'i ne akan ingancin ta ba wallahu a'lam wallahu a'lam ya ci gaba da cewa wa qala zainab ibn al-murini fil hashiya hamala abu سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على wa وحمله مروان على الأولوية yin hudu ba kafin sallah abinda yayi da kuma cewa asalin sunna bayan sallah ne da kuma rashin hawa bari cewa shine sunna abu Sa'id ya dauka cewa farali ne dole ne shi ko marwani yana ganin a'a abin da yafi cancanta ne aulawiyya ne shi yafi dacewa wa atazara an tarke al'aula ya kafa uzuri da cewa ya ƙi yin abin da ya fi dacewa bima zakarahu saboda abin da ya ambata min tagayyuri halin nasi cewa mutane sun canza da haka su ma sarakuna suka canza mu'amalarsu da su fara'a annal muhafaza ala asli sunna wa huwa isma'ul khutbah aula min al muhafazati ala hay'ati ala hay'atin fiha laysa min shartiha sai ga cewa a kiyaye wani asali na sunna wanda shine a tabbatar mutane sun saurari huduban ya fi dacewa fiye da kiyaye hai'a yanayin huduban yanayin huduban shine a yi bayan sallah asali kuma so ake mutane su ji zan su aiki da shi sai ya ga cewa ya fawwala al'amarin shi zuwa ga mutane ya tirsasa musu akan ji ya fi dacewa fiye da ya yi a lokacin da zai yi da ya dace lokacin sunna amma kuma ba su ji ba واستدل به على استباب الخروج إلى السهراء لصلاة العيد yace kuma an kafa hujja da wannan cewa mustahabbi ne aje bayan gari ai sallah wa inna wa anna zalika afdalu min salatiha fil masjid wanda kuma haka ya falala akan yin sallar a masallaci limuwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika ma afdali masjidi saboda manzon Allah ya tsawaita ya tsananta kullun yana yin sallah ne a ainihin masallacin idi a waje tare da falalan masallacinsa shine muka ishara akan littafin salatul aidaini fil musallahi sunna zamu zo insha Allah wata gaba zamu summarizing abin da ke cikin sa cewa sallar idi a daji a wajen gari ita ce sunna ba yin ta a masallaci ba dan haka manzo Allah yake barin masallacin shi mai albarka ya koma yayi a sararin sahara a wajen gari inda yi a masallaci ya falala fa bil aula yayi a masallacin shi wanda yake da falala da ta karu akan sauran masallatai saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah karfe 8 na safe sai mu zo mu ci gaba daga inda muka kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh